Daniyel Sura biyu Mafarkin Nebukadnezzar A shekara ta biyu ta mulkinsa, Nebukadnezzar ya yi mafarki, hankalinsa ya tashi har ya kasa barci, sai sarki ya sa aka tattara masa masu sihiri da masu dabo da bokaye da masanan taurari domin su faɗi abin da ya yi mafarki a kai, da suka shigo suka tsaya a gaban sarki, sai ya ce musu, Na yi mafarkin da ya dame ni. kuma ina so in san me yake nufi. Sai masanan taurari suka amsa wa sarki da Arameyanci, Ran sarki ya daɗe, ka faɗa wa bayinka mafarkin, mu kuma sai mu fassara. Sai sarki ya amsa wa masanan taurarin ya ce, Na mance da abin, idan ba ku tuno mini mafarkin duk da fassararsa ba, to, za a daddatse ku gunduwa gunduwa, a mai da gidajenku juji, amma in har kuka faɗa mana mafarkina kuka kuma bayyana fassararsa, za ku sami lada mai girma; saboda haka ku faɗa mini mafarkin da kuma fassararsa. Sai suka sake amsa masa suka ce, Ran sarki ya daɗe, faɗa wa bayinka mafarkin, mu kuma za mu fassara shi. Sai sarki ya amsa ya ce, Na gane cewa kuna ƙoƙari ku ɓata lokaci ne kawai, domin ku gana manta da abin, in ba ku faɗa mafarkin ba, akwai hukunci guda ɗaya kurum dominku. Kun haɗa baki domin ku faɗa mini mummunan al'amura, domin ku ruɗe ni har lokaci ya wuce, sai ku faɗa mini mafarkin, ta haka kuwa zan sani za ku iya yin mini fassararsa. Sai masanan turarin suka amsa wa sarki suka ce, Babu wani mutum a duniyan nan da zai iya yin abin da sarki yake nema, babu wani sarki mai daraja da girma wanda ya taɓa yin irin wannan tambaya ga masu sihiri ko masu dabo ko masanan taurari, abin da sarki yake nema yana da wuya matuƙa, babu wani da zai iya bayyana wannan ga sarki, sai dai alloli, kuma ba su zama tare da ’yan adam. Wannan ya sa sarki ya fusata ƙwarai, ya ba da umarni a tafi da dukan masu hikima na Babilon a kashe su, sai aka ba da dokar da za a kashe masu hikima. Sa'an nan aka aika mutane su je su nemo Daniyel da abokansa domin a kashe su. Sa'ad da Ariok. shugaban ƙungiyar matsaran sarki, ya fita don ya kashe masu hikima na Babilon, sai Daniyel ya yi masa magana cikin hikima da dabara, ya tambayi mai tsaro na sarki, Me ya sa sarki ya fitar da wannan doka haka da fushi? Sai Ariyok ya yi wa Daniyel bayanin batun, da jin haka sai Daniyel ya tafi wurin sarki ya nemi ƙarin lokaci, domin ya bayyana wa sarki mafarkin da kuma fassararsa. Sa'an nan Daniyel ya komo gida, ya kuma sanar wa abokansa Hananiya, Mishayel da Azariya, batun nan duka, ya roƙe su su roƙi jinƙan Allah na sama domin wannan mafarki, saboda kada a kashe shi da abokansa tare da sauran masu hikima na Babilon. A wannan dare sai aka bayyana wa Daniyel mafarkin cikin wahayi, Daniyel kuwa ya ɗaukaka Allah na sama ya ce, Yabo ya tabbata ga sunan Allah har abada abadin, hikima da iko nasa ne, yana sake lokuta. yana tuɓe sarakuna ya kuma naɗa waɗansu, yana ba da hikima ga masu hikima kuma ilimi ga masu basira; yakan bayyana zurfafa da ɓoyayyun abubuwa, ya san abin da yake cikin dare, haske kuwa yana zaune tare da shi. Na gode maka ina yabonka, Allah na kakannina, kai ka san hikima da iko, ka sanar da ni abin da muka tambaye ka, ka kuma sanar da mu mafarkin sarki. Daniyel ya fassara mafarkin. sai Daniyel ya tafi wurin Ariok, wanda sarki ya sa ya kashe masu hikiman Babilon, ya kuma ce masa, Kada ka kashe masu hikiman Babilon, ka kai ni wurin sarki, ni kuma zan fassara masa mafarkinsa. Sai Ariok ya kai Daniyel wurin sarki, nan take ya ce masa, Na gano wani mutum daga cikin kamamin kabilar Yahuda, wanda zai faɗa wa sarki abin da mafarkin yake nufi. Sarki ya tambayi daniel wanda ake kira Belteshazar, za ka iya faɗa mini mafarkin da na yi ka kuma fassara shi? Daniyel ya amsa, Babu wani mai hikima, ko mai sihiri, ko mai dabo, ko mai duban da zai iya warware wa sarki wannan matsala da ta dame shi, amma akwai Allahn da yake a sama, wanda yake bayyana asirai, ya nuna wa sarki Nubakanezar abin da zai faru a kwanaki masu zuwa, mafarkinka da wahayin da ya wuce cikin tunaninka sa'ad da kake kwance a gadonka su ne, a sa'ad da kake kwance, ya sarki, tunaninka ya ga al'amuran da suke zuwa, kuma shi mai bayyana al'amuran ya bayyana maka asirin abubuwa da za su faru, amma ba a bayyana mini wannan asiri saboda ina da wata hikima fiye da sauran mutane ba, sai dai domin a sanar wa sarki da fassarar, ka kuma san tunanin da ya shiga zuciyarka, ya sarki. Ka ga wata babbar siffa mai girma, siffa ce mai haske, a barban tsoro, tana tsaye a gabanka, an yi kan wannan siffa da zinariya zalla, ƙirjinta da kuma hannunta an yi su da azurfa, cikinta da kuma cinyarta da tagulla ne, an yi ƙafafun da ƙarfe, tafin ƙafafunta kuma an yi rabi da ƙarfe rabi kuma da yumɓu. A lokacin da kake dubawa sai aka yanko wani dutse amma ba da hannun mutum ba, ya fāɗi a kan ƙafafun siffar na ƙarfen da aka haɗa da yumɓu aka kuma ragargaje su, sai ƙarfen da yumɓun da tagulla da azurfan da kuma zinariyan suka ragargaje, a lokaci ɗaya ya zama kamar ƙaiƙayi a masussuka, a lokacin kaka, sai iska ta washe su ta tafi, har ba a iya ganin ko alamarsu, amma dutsen da ya faɗo a siffar ya girke ya zama tsauni ya kuma cika dukan duniya, wannan shi ne mafarkin, yanzu kuma za mu fassara ta wa sarki, Ya sarki, kai ne sarkin sarakuna, Allah na sama ya ba ka iko da girma da suna, a cikin hannunka ya sanya ɗan adam da namun jeji da tsuntsayen sama, a duk inda suke zaune ya maishe ka ka yi mulki a bisansu, kai ne kan zinariya na siffar, a bayanka za a yi wani mulki wanda bai kai naka ba, a gaba kuma za a yi mulki na uku wanda yake na tagulla, zai yi mulkin dukan duniya, a ƙarshe za a yi mulki na huɗu mai ƙarfi kamar ƙarfe, da yake baƙin ƙarfe yakan kakkarya, ya ragargaje abubuwa, haka nan wannan mulki zai ragargaje sauran mulkoki. Ka kuma ga an yi ƙafafun da yatsotsin da baƙin ƙarfe gauraye da yumɓu, wato, mulkin zai rabu amma zai kasance da ƙarfi kamar na baƙin ƙarfe da yake gaure da yumɓu, kamar yadda yatsotsin rabi na ƙarfe rabi kuma na yumɓu ne, haka wannan mulki zai zama rabi mai ƙarfi rabi kuma marar ƙarfi, kamar dai yadda kaga ƙarfen ya gauraye da yumɓu, haka mutanen za su zama a gauraye amma ba za su haɗu da juna ba, kamar yadda baƙin ƙarfe da yumɓu ba su haɗuwa. A lokacin mulkin waɗannan sarakunan, Allah na sama zai kafa mulki da ba zai taɓa rushewa ba, ba kuma za a ba ma waɗansu mutane ba, zai da gargaje waɗannan mulkokin da kuma kawo su ga ƙarshe, amma shi wannan mulki zai dawwama har abada. Wannan shi ne ma'anar wannan wahayin da ka gani na dutse da aka yanko daga jikin tsaunin, amma ba da hannun ɗan adam ba, dutsen da ya ragargaje ƙarfen da tagullar, da yumɓun, da azurfar da kuma zinariyar, Allah mai girma ya nuna wa sarki abin da zai faru nan gaba, mafarkin gaskiya ne, fasararsa kuma abin dogara ne. Sai sarki Nebukadnezzar ya fāɗi da fuskarsa har ƙasa a gaban Daniyel, domin ya girmama shi, ya kuma umarta a miƙa hadaya da kuma hadayar ƙonawa ta turare ga Daniyel. Sarki ya kuma ce wa Daniyel, Tabbatacce Allahnka shi ne Allahn alloli da kuma Sarkin sarakuna da mai bayyana asirai, gama ka iya bayyana wannan asiri, sai sarki ya ɗora Daniyel a babban matsayi ya kuma sanya shi mai mulki a kan dukan yankin ƙasar Babilon, ya kuma ɗora shi ya zama mai kula da duk masu hikima. Bugu da ƙari bisa ga bukatar Daniyel, sai sarki ya naɗa Shadrak da Meshak da Abenago su zama masu kula da harkokin lardin Babilon, amma Daniyel kuma ya tsaya a fadar sarki.